daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye na rana a yau Juma'a da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan taska mota shirye-shiryenmu da kullum inda za ku saurari shirye-shiryen da muke ɗauke da su a halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran jin jihalin Musulunci ya bayyana cewa makiya suna adawa da faɗaɗa dangantakar Iran da Saudiya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa za a gudanar da zagaye na biyu na tattaunawa ba kai tsaye ba da Amurka a birnin Roma na a ranar asabar adadin waɗanda suka mutu sakamakon lugudan wuta da amurka ta yi kan tashar jiragen ruwan ra'as isa ta yemen ya kai mutane 38 yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin jihalin musulunci na iran ya bayyana cewa makiya suna adawa da faɗaɗa dangantakar iran da saudiya jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya gana da ministan tsaron saudiya khalid bin salman a jiya alhamis a yayin ganawar jagoran juyin juhalin musuluncin ya bayyana cewa alaƙar da ke tsakanin iran da saudiya za ta kasance mai amfani ga ƙasashen biyu kuma ƙasashen biyu za su iya taimakawa juna imam hamna'i ya yi nuni da cewa akwai makiya da suke adawa da faɗaɗa alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu kuma wajibi ne a shawo kan waɗannan manufofi munanan manufofi kuma a shirye iran take ta yi hakan jagoran jin halin musuluncin ya yi ishara da ci gaba da iran take samu a fagage daban-daban yana mai cewa a shirye take ta taimaka wa saudiya a waɗannan fagage jagoran ya jaddada wa ministan tsaron saudiya cewa yana da kyau 'yan uwanmu da ke yankin su haɗa kai da taimakon juna maimakon dogaro da wasu bare. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran da Saudiya za su iya magance yawancin matsalolin yankin gabas ta tsakiya. Shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya jaddada cewa Iran da Saudiya za su iya magance yawancin matsalolin yankin gabas ta tsakiya ta hanyar dogaro da ƙarfinsu a haɗe ba tare da buƙatar shiga tsakani daga ƙasashen waje ba shugaban ƙasar iran masa'ud pezeshkian ya tarbi ministan tsaron ƙasar saudiya khalid bin salman a yammacin jiya alhamis wanda ke ziyarar aiki a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran ɗauke da wata babbar tawagarsa shugaban na iran ya jaddada cewa iran ta ƙudiri aniyar ƙarfafa alaƙar uwantaka a tsakanin ƙasashen musulmi fasaskiyan ya kara da cewa saboda wata wasiya ta haɗin gwiwa shugabannin ƙasashen musulmi za su iya ba da misali mai kyau na zama tare da samun bunƙasa wadata da samun bunƙasar su shugaban na iran ya ci gaba da cewa iran a shirye take ta faɗaɗa alaƙanta da saudiya ta kowane fanni ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa za a gudanar da zagaye na biyu na tattaunawar da ba na kai tsaye ba da amurka a birnin roma a ranar asabar ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya sanar da cewa zai tafi birnin roma a ranar asabar domin halartar zagaye na biyu na shawarwari da ba kai tsaye ba da amurka yana mai jaddada cewa sakon da jagoran juyin halin musulunci na iran ya aike wa shugaban ƙasar rasha ya ƙunshi muhimman batutuwa a cewar kamfanin dillancin labaran irna arakci ya ce roma ba ita ce mai saukar bakin ba a'a a maimakon haka wajen da za a yi shawarwarin gwamnatin oman ce ta kasance mai ɗaukar nauyin shawarwarin ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka kuma iran za ta kasance a wurin da mai masaukin bakin ya ƙayyade aiki shiga tsakani da ƙulla hudda da ba na kai tsaye ba shine alhakin gwamnatin masarautar oman ya kara da cewa zai fi zai tafi Roma a ranar Asabar kuma za a fara zagaye na biyu na tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin Iran da Amurka. Arakci ya ce Rasha da sauran kasashe sun bayyana su ta taimakawa wajen ciyar da shawarwarin gaba. Masu saurare kada ku sha'afa, labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da kenan birnin Tehran. adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon lugudan wuta da amurka ta yi kan tashar jiragen ruwan ra'asu isa ta yemen ya kai mutane 38 ofishin kula da kiwon lafiya na lardin alhudaida ya watsa rahoton cewa adadin mutanen da suka yi shahada da waɗanda suka jikkata sakamakon harin da amurka ta kai kan cibiyar man fetur ta ra'asu isa da ke lardin alhudaida a yammacin ƙasar yemen ya karu zuwa shahidai 38 tare da jikata sama da mutane 100 a yammacin jiya alhamis ne rundunar kawance da amurka ke jagoranta ta aikata wani mummunan laifin yaƙi kan fararen hula na gundumar alhudaida da ke yammacin ƙasar yemen majiyoyin cikin gida sun shaidawa almasira ne cewa jiragen yakin kawance da amurka ke jagoranta sun kai hare-hare goma sha hudu a kan tashar ra'as al'isa da ke gundumar wanda ya sanadin mutuwar mutane da ma'aikata a wurin majoyin sun yi nuni da cewa an sake sabunta kai hari a wurin a yayin da jami'an tsaron farin kaya ke kokarin kubutar da waɗanda lamarin ya ritsa da su lamarin da ya sanadin shahadar jami'an tsaro da dama tare da jikkata wasu na daban sojojin mamayar isra'ila sun sake aiwatar da wani sabon kisan kiyashi kan falasinawa guda biyar a sansanin jabaliya da ke arewacin gaza fararen hula guda biyar da suka hada da yara biyu da mace ɗaya su ne suka yi shahada wasu kuma suka ɓace sakamakon harin da rundunar sojin mamayar isra'ila suka kai ta kai kan wani gida a sansanin 'yan gudun hijira ta tal al za'atar da ke gabashin jabaliya da ke arewacin zirin gaza a cewar majiyoyin yankin gidan da aka kai harin na dangin nasiyoni ne kuma yana ɗauke da 'yan gudun hijira daga iyalai sama da biyar a cikinsa inda harin ya turbuɗe su a ƙarƙashin baraguzan gine-gine ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da kuka saurari cikakkun labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Inda da farko za mu fara gabatar muku da shirin kukun san, sannan shirin mu koyi harshen farisanci, sannan filin faɗakarwa, sannan shirinmu na amsoshin fikihu da don masu wato don matasa game da mu koma noma da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 18 ga watan Afrilun shekara ta biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan shawwal na shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida hijira ga mariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da da suka gabata a rana irin ta yau sha takwas ga watan afrilun shekara ta hudu tsohon shugaban kasar masar jamal abdul nasar ya yi wa muhammad najib juyin mulki kafin wani lokaci dai a ranar 23 ga watan yuni na shekara ta 1952 janar muhammad najib ya tilasta wa sarki faruk na masar ya murabus da kan sarauta da kuma aka naɗa ɗan sarki faruk ya rike wannan masarauta a cikin shekara ta 1953 najib ya juyo mulki inda shelanta kansa a matsayin shugaban kasar masar na farko amma a ranar 18 ga watan afrilu na shekara ta 1954 shi ma jamal abdulnasar ya yi masa juyin mulki inda ya ɗare akan kujerar shugabancin kasar ta masar jamal abdulnasar da ya ta gagarumar rawa wajen bijirewa tsarin mulkin mallaka na turawa kuma shiga kafar wando ɗaya da isra'ila kamar yadda kuma ya kasance a sahun gaba wajen mara baya ga gwagwarmayar falasɗinawa domin kwatar ƙasarsu da isra'ila ta mame hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka ta gagara rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan mu ta duniya wadda kuma ta kunshi ƙasashe kimanin 120 na duniya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau goma sha takwas ga watan afrilun shekara ta tamanin kasar zimbabwe ta samu 'yancin kanta daga mamayar mulkin mallaka ta turawan birtaniya kasar zimbabwe yau ke kudancin afirka kasa ce ta yau da take mallakin bakakin fata wadda allah ya albarkace ta da kasar noma turawan birtaniya sun yi kane-kane a cikin dukkanin harkoki na kasar inda suke mulkin kasar kai tsaye wanda hakan yasa aka samu bullar kungiyoyi waɗanda suke ɗauke da makamai domin neman 'yanci musamman ma dai banda burtaniya ta bayar da 'yancin kai ga ƙasashe wanda take yi wa mulkin mallaka a nahiyar afirka wanda kuma hakan ya faru ne sanadiyar rauni wanda ƙasar burtaniya ta yi a yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1970 ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun tsananta ayyukan a kan turan burtaniya a cikin zimbabwe inda robert mugabe ya kasance a tsawon gaba wajen yaƙi da mulkin mallaka na turan burtaniya a ƙasar ta zimbabwe da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1980 turawa sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisa na farko a ƙasar ta zimbabwe inda jam'iyyar 'yan gwagwarmaya ta zanu pf karkashin jagorancin robert mugabe ta lashe zaben daga wannan lokaci ne kuma aka zaɓi robert mugabe a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe bakar fata na farko masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta 1996 saujin isra'ila suka yi ruwan bamabamai a garin kana wanda yake kudancin kasar labanan inda sa kashe fararen hula mata da kananan yara kimanin da goma a lokacin da aka gabatar da daftarin kudiri a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya domin yin allah da wannan ta'asa da isra'ila ta aikata amurka ta hukujiran nake ta kuma ki amincewa da hakan tare da hana daftarin kudirin wucewa amma babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da isra'ila kan wannan mummunan aiki da ta aikata tare da tilastawa isra'ilin biyan diya ta dukkanin mutanen da ta kashe a wannan hari masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 sa gabata rana irin ta yau wato 29 ga watan farfardin na shekara ta 1318 hijira shamsiyya aka haifi ayatollah said ali khamenei jagoran jin halin musulunci na kasar iran a birnin mashhad ayatollah said ali khamenei shine dan margayi hujjatul islam hajj sayyid jawad hussaini khamenei kuma ɗani biyu a gidan rayuwar sayyid jawad khamenei kamar yawancin malamai na addinin musulunci ta kasance ne mai sauki kwarai ayatollah khamenei wanda ya fara karantar da ilimin fikihu da kuma ka'idoji a birnin mashad. yana da shekaru goma sha takwas tare da marigayi ayatollah milani ya tashi zuwa birnin najaf fal ashraf a shekara ta 1957 da hamsin da ya lura da halartar darussan manyan malamai mashahidai yana da matukar muhimmanci domin kara faɗaɗa iliminsa a makarantar hausa ta birnin najab ya ci gaba da halartar irin waɗannan darussa a manyan malamai da suka hada da marigayi said musan hakim kuma sayyid mahmud shahrudi da mirza bakir zanjani da sai da haya yazdi da kuma mirza hassan burjarji sannan kuma ya amfana matuƙa da darussa da bincike a wannan karo amma mahaifinsa bai amince masa ya ci gaba da zama da birnin najaf ba don haka bayan wani lokaci ya koma mashhad daga shekara ta 1958 zuwa 1964 Ayatollah Khamenei ya ci gaba da neman ilimi mai zurfi a fannin shari'a da kuma usul da falsafa a makarantar hausa da take birnin kom kuma ya ci gaba da shan gajiyar halittar darussan manyan malamai irin su margayi aidullah burjardi imam khomeini shek murtaza ha'iri yazdi da kuma allama taba taba'i a cewar aidullah khamenei yana ɗaya daga cikin ɗalibai na margayi imam khomeini a farkon mai siyasa da kuma kalubalantar mulkin kama karya na sarki sha kamar da kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka amfana daga bayanan shahid said mustapha nawab safawi a lokacin da safawi din ya je birnin mashhad tare da dimbin masu ra'ayin sauyi a shekara ta 1952 inda ya gabatar da jawabi mai ban sha'awa da kuma faɗakarwa ayatollah ali khamenei wanda ke matashin ɗalibi a wannan lokacin a makarantar suleiman khan a wannan rana ya tasirantu matuƙa da kalaman nawab safawi yana mai cewa a wannan lokacin ne safawi ya kunna wutar tasirin jun juhali a cikin zuciyata bayan jun juhalin musulunci da yawa kana a kasar iran ya zama mamba a majalisar junju juhalin bayan kuma ya zama wakilin mutanen tehran a wa'adi na farko kuma ya zama shugaban kasar iran wa'adi biyu a jere sannan kuma bayan wafatin marigayi imam khomeini a shekara ta 1989 majalisar kwararru ta zaɓe shi a matsayin jagoran jun juhalin musulunci na kasar iran آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dalla ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da ɗaya idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata muhammad da abokinsa sa'id suna cikin tattaunawa dangane da tafiyar da suke so su yi zuwa birnin isfahan wanda ɗaya ne daga cikin muhimman garuruwa na tarihi da ke ƙasar iran yanzu haka dai sa'id tare da muhammad sun shiga cikin jirgin sama kuma sun isa garin isfahan inda mota ta tarbe su da za ta kai su masauki daga bisani kuma su shiga muhimman wurare na yawon shakatawa da ke cikin birnin da daɗo a cikin tarihi sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawar ta gudana a su don ma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. واقعا حقیقه شهر گری زیبا میکو بزرگ میگرما بزرگترین مپی گرمه من فکر می کردم ده این از کوچک قرمی زاینده رود قرمر زاینده رود رود قرمه چقدر گرگودن یایا اینجا نن پل گده سی و سه پل گده تلاتن اوکو اکو با می تروه پل خاجو گدر هاجو پل شهرستان گدر شهرستان من فکر می کنم نی این ازتان خیلی قدیمی دردی سوسی حدود چهار چهارصد دری حدود. سال شکر پیش کپین آن ساخته شده انگینا شی امشب یو ددری ما می آییم مو زمزو قدم زدن ین تتکی روی پل اکن گده اطراف گپی رودخانه Ƙorama. دلپذیر mai nazar da zuciya. Hatman. Tabbas. Hamintor. Haka. Fakat. Kawai. Hamin. Wannan. Wujud darad. yana da samuwa. Ƙadimitarin. tarin Mafi daɗewa. Harab. Wanda ya lalace. Alem. Mai lafiya. Digar. Na daban. Man aks migiram. Ni zan ɗauki hoto. Man aks دوست دارم عکس بگیرم. نی اینا سان این دوکی هوتو. هر روز. کو چرانا. جهانگردان. مسیح وان بود ایدانو. زیاد. دیوا. این کار. ونن ایکی. آنها می سو سنایی پارک ورن شاکتاوا من خوشحالم نی نجردی دوربین ناورر دوکر تو من آورده ام نی نازوده To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa Muhammad da abokinsa Sa'id suna ci gaba da tattaunawa yanzu haka dangane da ƙoramar da Road sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana a cikin harshen Farisanci. این شهر زیبا و بزرگ است. فکر می کردم اصفهان شهری کوچک است. نه، اصفهان یکی از بزرگترین شهرهای ایران است. این زاینده رود است. چقدر زیباست. بله، اینجا زاینده رود است. اسم آن پل زیبا هم سی و پل است. بسیار شکوه است. فکر می کنم این پل خیلی قدیمی است. بله. این پل حدود 400 سال پیش ساخته شده است. امشب به اینجا میاییم قدم زدن روی پل و اطراف رودخانه دلپذیر است. حتما طور است. روی زارینده رود فقط همین پل وجود دارد. نه پل شهرستان قدیمی ترین پل زاینده رود است پل شهرستان خراب شده یا هنوز سالم است پل شهرستان سالم است پل خاجو نیز پل دیگر زاینده رود است دوست دارم از زاینده رود و پلهایش عکس بگیریم هر روز جهانگردان زیادی این کار را می کنند. پارک اطراف رودخانه هم بسیار زیبا است. خوشحالم که دوربینم را آورده هم. تو مدلا بند اکا سواروانا تنا کمیر تو گدانا yanzu سی sai دومین gyara zama domin sake sauran tattaunawar tare ترجمه tarjama a cikin حوصا. واقعا این شهر زیبا و بزرگ است فکر می کردم اسفهان شهری کوچک است حقیقه و گری یه ندکه kyau کمه ینا da girma ni da ina zaton birnin isfahan گری نه اسفهان یکی از بزرگترین شهرهای ایران است A'a, birnin Isfahan ɗaya ne daga cikin garuruwan Iran mafi girma. این زاینده رود است چقدر زیباست wannan ita ce ƙoramar zayenderud rud tana da kyawu sosai بله اینجا زاینده رود است اسم آن پل زیبا هم سی و سه پل است E a nan ne ƙoramar Zayandurud. Sunan wannan gadar mai kyawo ma gada talatin da uku. بسیار با شکوه است. فکر می کنم این پل خیلی قدیمی yana da ƙayatarwa sosai. Ni ina tunanin wannan gadar da ce. بله این پل حدود 400 سال پیش ساخته شده است امشب به اینجا میاییم قدم زدن روی پل و اطراف رودخانه دلپذیر است ای an wannan gadar kimanin shekaru 400 da suka gabata a daren yau ma za mu zo nan tattaki a kan gada da kuma gefen ƙorama yana nutsar da zuciya. حتما همینطور است. روی زاینده رود فقط همین پل وجود دارد؟ تبس هکنی اکن قرامر زاینده رود ونن گدر چه کوی؟ نه پل شهرستان قدیمی ترین پل زاینده رود است. آ اکوی گدر شهرستان گدر مپی ددیوا اکن قرمر زهندرود پل شهرستان خراب شده یا هنوز سالم است گدر شهرستان ta چه ne کو هر yanzu پل شهرستان سالم است. پل خاجو نیز پل دیگر زاینده رود است. گدر سن لایپرتلو گدر خجوما و تا گدچه چه تا قرمر زاینده رود. دوست دارم از زاینده رود و پلهایش عکس بگیریم. این اصلا اندوکی هوتو. a ƙoramar Road da kuma gadarsa. هر روز جهانگردان زیادی این کار را می کنند. kowace ماسو یا yawon shakatawa دیوا yawa حکن پارک اطراف رودخانه هم بسیار زیبا است. خوشحالم که دوربینم را آورده هم. Akwai wurin shakatawa a gefen ƙorama mai kyau. Na ji daɗi da na zo da na'urar ɗaukar hotona. adala an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id birnin isfahan dai ɗaya ne daga cikin garuruwa mafi girma masu ƙayatarwa da masu yawon shakatawa daga sassa daban-daban na ƙasar iran da kuma ƙasashen duniya suke ziyarta a kowace rana ta allah idan allah ya mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id dangane da yawon shakatawar da suke yi a birnin isfahan to amma kafin wannan lokaci a madin dukkan waɗanda aka je su musamman malama kudusiyan kuma malama julia da shirin a fefe ne abdullahi salo ke fatan alheri a tarbiyyar mu a shirin filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin Ma saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin filin faɗakarwa. wanda muke gayyato muku malamai da masana da suke faɗakar da mu kan abubuwa daban-daban da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum. Idan masu saurare suna iya tunawa a makon da ya gabata, mun yi muku bayani ne game da watanni masu alfarma wato ashhurul hurum da kuma irin ayyukan da ake bukata mutum ya aikata a cikin su domin samun dacewa da sa'adar duniya da lahira. To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba amma kafin nan bar mu saurari wannan. Hakika kamar yadda yake limaman shirya goma sha biyu daga cikin zuri'ar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Su ne waɗanda manzo ya ishara gare su da a yi koyi da su, domin su ne jagororin al'umma bayansa, kuma matukar aka yi riko da su, koko da koyarwarsu, to za a samu sa'adar duniya da lahira. To da mun jin irin kyawawan halaye da waɗannan limamai suke keɓanta da su, da ya kamata mu yi koyi da su, Shirin namu ya gayyato muku Malam Muhammad Muhammad Turi, malami a birnin Kano, kuma jagoran 'yan uwa musulmi a jihar ta Kano da ke tarayyar Najeriya, domin yi mana karin bayani game da wasu daga cikin kyawawan halayen a immatu ahal baita alaihi musalam inda ya fara bayani kamar haka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To babu shakka abin da ya shafi ah, akhlaq ahlul bait wato ɗabi'u kyawawa manya-manya wanda za mu koya daga ahlul bait alaihi salam Eh, babu shakka wannan wani abu ne wanda yake da tsari masu kuma wanda muka sani babu wa'ansu wa'anda suka fi dacewa da ya kasance mun koya da gare su kamar su wato ahlul bait alaihi musallam ko ba komai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ta'ala da kanshi ya masa taskiya ya tsarkake shi ya ce layan tiku anil hawa in huwa illa wahin yuha wanda baya magana dangane da ainihin son rai baya magana son rai da abin da ya faɗa to ya zama na ke na cewa wato wahayi ne wanda ah, Allah ta'ala ya mishi shi da kanshi ya gaya mana kan cewa wato ya bar mana wa'yansu abubuwa nawa ya guda biyu da qur'ani da ahlul bai alaihi salam kuma cewa matsan muka yi riko da su su biyun nan to ba za mu tabbaciya ba da qur'ani abu ne wanda ya kasance saukakke daga wurin Allah ta'ala kuma muna buƙatan wanda za su fassara mana kuma su aikata mana wannan qur'ani aikaci wanda za mu ga cewa shi ya halitta da albert alaihi musalam sun kasance su ne masu fassara mana masu aikata mana ƙur'an na saboda haka shi ko ba komai za mu ga cewa babu waɗanda suka fi dacewa da musan menene wato kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halayya da gare su kamar wato su ahalbait alaihi to a rayata halin za mu ga cewa shi abin da ya shafi al'amarin wato akhlaq kyawawan ɗabi'u wanda za a koya daga wayannan taurari wayannan masu mai wayannan manya manya bayan Allah to abubuwa ne wanda suke da yawan gaske kuma alal hakika su kansu sun hore mu da mu kasance masu kyawawan ɗabi'u mu kasance masu ankarar da al'umma zuwa gare su Ahlul Bayt alaihi salam sun hori mabiyansu da su zama masu kyawan akhlaq kyawan ɗabi'u suna cewa kunu du'atan lana bi ghairi alfinatikum ku kasance masu kira ne zuwa gare mu ba da fatan baki ba kaga ma'ana kenan wato da kyawan ɗabi'u kyawan halayya kuma har wala suna cewa kunu zainan lana wala ta kunu shainan alena ku zama kawa a gare mu kada ku zama aidi a gare idan mabiyansu suka kasance sun sifantu da kyawun ɗabi'u suka yi halayya masu kyawu to a mabiyan nasu sun zama kawa a gare su suna kiran al'umma zuwa gare su to kuma aka samu akasi wale abdullahi kaga al'amari ya lallace to saboda aka tun farko sun hore mu da mu kasance masu kyawawan ɗabi'u masu kyawawan halayya to saboda haka alal hakika abin da ya shafi irin akhlaq na ahlul bait alaihi salam wanda suka koyar da mu wanda kuma ya kamata mu ɗau darasi mu koya da gare su suna da yawa. المصور الغفار القهار الوهاب malam yana bayani ne game da kyawawan halayen imamu aliyu zainal abidin alaihi salam limami na hudu daga cikin limamin shari'a na iyalan gidan manzon allah daga nan sai ya buga misali game da afuwar da imam ya yi wa wata garsa da ta muwana masa kamar yadda za ku ji da bakin malam muhammad mahmud turi alal misali akwai abin ya shafi wato afuwa da kuma kyautatawa inda ya shi al'afu wal ihsan wannan wani abu ne babba muhimmi wanda zamu ga cewa iyalan gidan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo sun karantar da mu wato wannan muhimmiyar ɗabi'a ta afwa mutum karimi mutum mutumin kirki mutumin da zai kasance wato ya jagoranci al'umma ko ya zauna ma da al'umma ko dama ba jagora ba ne amma ya zauna kuma ya kasance al'umma ta tasu to da shi misali ko da abokanan zama ne ma unguwa ko a gida ko a ina ne to da shi to babu shakka akwai abin da ya shafi afuwa domin kamar yadda ya zo kan cewa walau kun a galizar kalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wasfah fa'fu anhum saboda haka al'afu din nan fa'fu anhum wato kai musu afwa eh, Allah ta'ala ya ga mafiyan halitta cewa da ya kasance ne kakkausan ɗabi'a a gani mai kaushi to lalle sahabbansa za su tarwatse su ba shi duk da cewa shi manzon Allah ne to saboda haka duk mutumin da ya kasance mai kaushin ɗabi'a rashin tausayi to lallai jama'a ba za a su iya zama da shi ba kuma ba zai iya wani tasiri kyakkyawa ba a cikin wato abokan zama to saboda haka akwai wani abu na farko abin da ya shafi wato afwa kenan abin da ya shafi kyautatawa za mu ga cewa ahlul bait alaihim salam sun karantar da mu wato wannan muhimmiyar ɗabi'a kuma in aka dubi rayuwarsu za a ga misalsalai na sha'anin wato wannan afuwa ɗin nan da abin da ya shafi wato al'amari na ihsani a gani ya zo kan cewa ainihin wato imam aliyu zainul abidin alhisram wata rana wani mutum ya bijiro mishi ya ci mishi mutunci ya zazage shi to kuma a lokacin yana tare da almajiransa yana tare da sahabbansa ba su ji daɗin wannan abin da ya faru ba to a nan imam ali zainal abidin bai ce mishi komi ba saboda haka ya koma gida a wannan yanayi daga bisani sai yake ce ma almajiransa su so ku ji eh, raddi ko martani wanda zai mayar ma mutumin nan da ya gaya mini maganganu suka ce eh suna so su ji sai ya ce to ku biyo ni mu je gidan shi to dama shi imam ali zainal abin ya san mutum ya san gidan shi saboda haka suka bi shi du aka je gidan wannan mutumin eh, sallama ya ce aliyu zainal abidin ne ya zo saboda haka mutumin ya fito a fusace yana ainihin wato kenan shiri ya shirya za a yi sa'insa za a yi rigima da shi saboda haka a lokacin sai har shi imam aliyu zainal abidin alayhi salam yake ce mishi ya kai dan uwana ka faɗi maganganu don gane da har yake ce mishi fa in kunta kulta ma fa astaghfirullah minhu wa in kunta qulta ma laysa fiya fa ghafara Allahu laka to Aliyu zan abin yake ce masa abubuwan da ka faɗa din nan ka aibata ni ka zazzage ni idan gaskiya ka faɗa to ina neman gafara Allah ta'ala ya gafarta min tunda waɗannan miyagun abubuwa da ka faɗa dangane da ni in haka yake ina da waɗannan miyagun halayya da ɗabi'u to ina neman Allah ya gafarta min to in kuma a'a abin da ka faɗa ba daidai ba ne to ka ga misali ka mini shaɗi kenan ka mini kazafi kai kuma ina neman Allah ya gafarta maka kaga wannan wato yanayi Kuma saurare masu iya magana dai kan ce, kukan kurjiya wato kukan kurciya jawabi ne amma fa ga mai hankali To da fatan mun amfana daga bayanan da muka ji, kuma a nan shirin namu zai daga aya sai a makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga Malam Muhammad Muhammad Turi jagoran 'yan uwa musulmi a birnin Kano. Da ni na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhammadun I'm so shing. Pick who? Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen kafiri sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya A yankin da muke aikin soja, akwai wasu ƙabilu daga wata mansaba mai suna mansabar gaskiya, shin ya halatta a ci moriyar nono da yagot da man shanu da suke yi da hannayensu? Amsa. idan har sun yi imani da aƙidar musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da najasa tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa a cikinsa ba sa yin sallah domin 'yan ɗariƙar gaskiya ne kuma ala tilas muna cin abincinsu da burodinsu yayin da muna zaune a wannan ƙauyen dare da rana shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su kore kaɗaita Allah maɗaukaki wato tauhidi da annabci kuma ba su inkarin wani abu daga cikin muhimman rukunan addini kuma ba su kasance suna ɗauke da aƙidar samun tauyaya ko na kaso a saƙon manzan Allah tsira da amincin Allah da iyalan gidansa ba to ba za a ɗauke su kafirai ba ko najasa. idan kuma sun kasance saɓanin haka to wajibi ne kiyaye batun tsarki da najisa wajen taɓa jikinsu ko cin abincinsu. tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin yarantanmu yana yawan ba mu kuɗi da kayan aiki menene hukuncin wannan kuɗi da kayan aikin idan a halin yanzu suna nan a matsayinsu na asali amsa idan ya tabbata kafiri ne da yin riddansa daga musulunci kuma ya zaɓi kafirci tun bayan balagarsa kafin ya bayyana musulunci to kuɗinsa yana matsayin hukunci daidai da kuɗin sauran kafirai tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal kitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matukar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matuƙar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni ya kasansa, ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najasa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasuwasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasuwasin ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najisar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki. abu na shida Wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata. don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma. Tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar hal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukansu a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahal kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahal kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata kungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan Ali shugaban masu kaɗaita Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin Ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato wulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne eh ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matuƙar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu najasa sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. don matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na don matasa. Shiri ne dai wanda muke bijiro muku da matsalolin da matasa suke fuskanta da kuma ƙalubalen da yake gabansu a fagen rayuwa. Idan kuwa masu sauraro suna tare da mu a baya mun ɗauki makonni muna tattauna matsalolin matasa a ɓangarori daban-daban na jamhuriyar Nijar dangane da wato abin da ke gabansu na ƙalubale a fagen rayuwa. Bayan da muka ji matsalolin matasan a maraɗi da kuma agadas, mun kuma ji ta bakunan mahukunta. da muka tuntuɓi magatan garuruwa a maraɗin da kuma agadas waɗanda suka yi mana bayanai masu muhimmanci dangane da ƙoƙarin da suke yi na warware matsalar rashin aiki wacce ita ce matasan suka fi bijiro da ita a matsayin babbar matsala da kuma ƙalubalen da ke gabansu a rayuwa shirinmu na ƙarshe da kuka ji ya kasance ne a birnin agadas inda muka ji ta bakin wani matashi mai suna malam mai goro wanda ya yi mana bayani akan matsalarsa da kuma zargin da ya na cewa mahukunta a wannan yanki suna ɗauko wasu ma'aikata daga wasu sassa daban-daban na ƙasar maimakon su sai dai magajin garin agadas ɗin wato malam abubakar ajuwal ya kore wannan batu inda ya kawo dalilai na aikin da suke yi da kuma tallafawa matasan To a yau shirin namu zai nufi tarayyar Najeriya ne domin jin yadda mahukunta suke ƙoƙarin shawo kan matsalar matasa da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin yadda zai kasance. Na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka dukkan abin da da baka yi zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba. To a tarayyar Najeriya ga dukkan alamu mahukuntan ƙasar sun farga da cewa matsalar rashin aikin yi, to musamman ma da tsakanin matasa za ta iya shafar ƙasar baki ɗaya domin ko ba za ta tsaya tsakanin matasan kaɗai ba. Takan yi tasiri a wajen ci gaban ƙasa hatta da matsaloli na yau da kullum na al'ummar ƙasar. watanni kusan biyu kenan da aka buɗe zama na tattaunawa a kan jin ra'ayin 'yan ƙasa domin su faɗi yadda suke ganin ya kamata a rubuta wasu ayoyin dokoki na sabon kundin tsarin mulkin ƙasar ko kuma inda ya kamata a masa kwaskwarima to al'umma daban-daban sun bayyana ra'ayinsu sai dai ga dukkan alamu kawai zuwa yanzu a jihar katsina ne aka fi jin murya wacce ta ɗaga take yin magana akan yadda za a yi la'akari da manufofi na matasa a cikin sabon kundin tsarin mulkin dangane da haka ne ɗan rahoton misalisu tukur gaiwa ya shirya mana wannan rahoton akan wannan kira na a yi la'akari da matsalolin matasa a cikin kundin tsarin mulki An yi kira da a sanya matsalolin matasa da halin da suke ciki a cikin tsarin mulkin da ake yi wa kwaskwarima da nufin fitar da matasan daga halin kuncin rayuwa da matsi da suke fama da shi saboda rashin ayyukan yi. Hajiya Zulai Abdulkadir Ammani uwar matasa ce ta yi wannan kiran a cikin wata zantawa da na yi da ita, inda ta ce ta ji daɗin wannan kwaskwarima. kwaskwarima da ake yi wa tsarin mulki, to amma fa a kula da matasa. A gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske kuma a kullum shirye nake a zaune a tsaye a tafi a kwance a kan ga an taimakawa matasa ko kena da addu'a da nake ko da yaushe saboda su matasa su ne jagorancin rayuwar ci gaban al'umma. ina fata Allah ya taimake mu cikin wannan kundin tsarin mulki na Najeriya da za a gyara ubangijin rahama ya sa a sa mana matasa a waiwayi matasa a taimaki matasa a share ma matasa kunci da bakin cikin da ke tare da su su duba ainihin halin da matasa suke ciki na kunci da rashin aikin yi da rashin samun ci gaban rayuwa kina ganin ya dace ne a sa wannan tsarin a cikin su dokokin ƙasa cewa lallai a ba matasa muhimmancin da ya dace domin a magance ta wannan matsala. Kwarai da gaske, saboda su matasa su ne ƙashin bayan al'umma, su ne kuma ƙashin bayan al'umma su ne kuma jagorar rayuwa ta su wa'annan manyan wa'anda suke samun damar inda za su Allah ya kai su saboda dole in ba matasa to su kansu ba ci gaba a gare su to shi yasa nake roƙon Allah da roƙon wannan shugabanni namu su saka wannan koke nawa a cikin wannan kundin tsarin mulki na a waiwayi matasa a taimaki matasa domin ci gaban rayuwarsu domin su masu su tsinci kansu a cikin rayuwa mai kyau. Hajiya Zulai Abdulkadir Ammani uwar matasa kenan. wani ƙoƙari da gwamnatin tarayyar najeriya take yi a cikin kwanakin bayan nan shine na yin taruka domin tattaunan da za a fuskanci matsalar matasa ɗin ma'aikatar harkokin matasa ta ƙasa ta yi wani babban taronta a babban birnin tarayyar najeriya ɗin abuja da ta gaito dukkanin bangarori na matasa musamman ƙungiyoyi masu zaman kansu baya ga wato ma'aikatan matasa da suke a cikin jihohin kasar a yayin wannan taron an tattauna batutuwa da dama waɗanda suka hada da samar da aikin yi da kuma wato koyawa matasan sana'o'i dangane da haka ne ɗan rahotonmu muhammad sani abubakar ya shirya mana wannan rahoto ma'aikatar harkokin matasa na tarayya ta yi taron koli don tattauna yadda za a shawo kan matsalar da suka addabi matasan najeriya taron ya haɗa dukkan kwamishinonin jihohi 36 na ƙasa don nazarin ina aka kwana ina kuma aka dosa kan harkan matasan ministan harkan matasan alhaji inu abdulkadir ya bayyana mun wasu daga cikin abubuwan da suke son yi ƙuduri da kuma shirin gwamnatin tarayyar najeriya shine ilmantar da su matasa da kuma jawo hankalinsu game da su zama mutane nagari za a ba da horo kuma za a yi kuwa matasa wanda suka kare makarantun ne kuma wanda su ma je makaranta ba domin su zamanto mutane nagari kuma 'yan kishin ƙasa kuma ya zamanto su su san amfanin dogaro da kai na zanta da kwamishinan harkar matasa na jihar gombe alhaji mijin yawa sani labaran wanda shirin tallabawa matasa na jiharsu ya fi na kowace jiha a najeriya samun nasara ya kuma bayyana mun hanyoyin da suka bi sai muka kasa su kashi biyu a kashin da suka yi karatu din muka dawo wadda ya digiri da wadda ya HND da wadda ya NC mu ɗau yara dubu su zama ma'aikata ko kuma malamai a sashin makarantun gaba da firamare mu sake ɗaukan yara dubu ko graduate dubu a wannan babin waɗanda suka karanta NCE a sa su a primary school kuma sannan ya ce a yi program na musamman na yara dubu waɗanda za su zo su ɗan gyara su yi remedying papers ɗinsu a sama musu placement a university an yi musu tare da haɗin gwiwa da University of Maiduguri sannan kashin waɗanda ba su yi karatu ba sai muka koya musu sana'o'i mun ɗau mutum ɗari uku da ashirin an koya musu sana'o'i a kan fanni daban-daban bayan an yaye su gwamna ya amince kowane yaro a bashi bashin kuɗi na naira dubu ɗari biyu saboda ya je ya samu yadda zai fara tafiyar da abin da ya koya ɗin akwai waɗanda suke kangararru kuma sai muka fara ɗaukan mutum dubu ɗaya da ɗari biyu muka kai su inda ake horar da 'yan bautan ƙasa muka ajiye su na sati uku muka kira ƙwararru masana wadda za su zo su su yi musu koyarwa na musamman da sojoji da 'yan sanda su ma muka raba su kashi uku a ciki akwai waɗanda suke ko taimakawa don kula da abubuwan da suka shafi muhalli sannan akwai waɗanda muka mai da su unguwannin su su dinga lura da matasa masu tasowa saboda lalle a tabbatar ba su tashi da irin waɗannan halaye da waɗannan matasa da suka samu kansu a ciki ba shugaban majalisar matasa na najeriya abdullahi husaini mai basira ya danganta matsalolin da ake fuskanta da rashin shugabanci na gari to ai ko gidan mutum ne yana da mata da yara in bai kamanta adalci ba ba sai mai mata biyu ko uku ba ko cikin gidanka ne in ba adalci ba za a zaman lafiya ba me adalci shine ka iyakacin kokarin ka matsayin ka na shugaba ka yi ma jama'a abin da ya kamata ce an musu akwai wasu ƙananan abubuwan da bai fi karfin gwamnatin Najeriya ko kuma gwamnatin jihohi su ba da na local government kamar ce an mai da hankali ba komai bane za a yi siyasa ba za a yi siyasa da future na mutanen ƙasar nan ba. Mu ƙara ba da yin mamai ilimi kar mu sa To bayan da kuka ji wannan ra'ayoyin da kuma wato matakan da mahukunta suke son ɗauka a Najeriya domin magance matsalar rashin aiki a tsakanin matasa, shugaban ƙungiyar matasa ta ƙasa Malam Abdullahi Mai Basira yana da tashi mahanga abin da ya jawo wannan matsala ta rashin aikin yi ga abin da yake cewa. ko mai mata biyu ko ko cikin gidanka ne in ba adalci ba za a zaman lafiya ba. me adalci shine ka yi iyakacin kokarin ka matsayin ka na shugaba ka yi ma jama'a abin da ya kamata ce an musu akwai wasu ƙananan abubuwan da bai fi ƙarfin gwamnatin Najeriya ko kuma gwamnatin jihohi su da na local government kamar ce an mai da hankali ba komai bane za a yi siyasa ba za a yi siyasa da future na mutanen ƙasar nan Allahumma yad'uni a tuddai Allahumma yad'uni a sammai Allahumma yad'uni a ƙasai Allahumma yad'uni a teku Allahumma yad'uni a dacin To ma saurare anan za mu dasa aya a cikin shirinmu na wannan lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kuma a nan gaba za a ji mu ɗauke da ci gaba dangane da tarukan da ma'aikatar haikokin matasa ta tarayyar najeriya take yi na ganin cewa an warware matsalar da ke gaban matasan kafin wannan lokacin da ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta. Mu koma noma. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutu a cikin shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai nufi birnin tarayyar najeriya ne abuja domin yin dubi akan taron da aka bude karo na shida na wato ƙasashen nahiyar afirka dangane da noman rani da kuma yadda za a sarrafa ruwa da tanadin shi wannan taron dai kwamitin da ke kula da noman rani da hanyoyin sarrafa ruwa na ƙasa ne ya jagoranci gudanar da shi wanda aka buɗe shi tun ranar 14 ga watan na afrilu kuma zai ci gaba har zuwa 18 gare shi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin mahangar gwamnatin tarayyar najeriya dangane da yadda za a yi noman ranin da kuma farfado da shi a gefe ɗaya da kuma yadda za a yi wato sarrafa ruwan da ake da shi a wannan ƙasa da manahir afirka a najeriya an ƙaddamar da taron afirka akan noman rani wanda shine karo na shida a birnin abuja wannan taron ya kuma tattauna hanyoyin da za a yi amfani da ruwa da sarrafa shi a fagen noman rani kwamitin da ke kula da noman rani da hanyoyin sarrafa ruwa na ƙasa wato nincid ne ya jagoranci gudanar da wannan taron wanda an buɗe shi ta ranar 14 ga watan afrilu zai kuma ci gaba zuwa wannan juma'a ɗin 18 ga wannan wata ɗin to kamar yadda jigon wannan taron ya nuna batun noman rani da za a sarrafa ruwa shine ya mamaye tattaunawar wannan ko yana nufin cewa ana magana ce ta abinci shi kuwa abinci yana ɗaya daga cikin muhimman buƙatu na tushe a rayuwar bil'adama wanda ta dogara da su sai dai abin takaici a wannan zamanin duk da yawan arzikin da ake da shi da kuma ci gaba na zamani ta fuskar kayan aiki abinci ya kama hanyar ya gagari mafi yawancin mutanen najeriya dalilai mabambanta ne suka jawo hakan daga cikinsu da akwai sauyin yanayi a duniya wanda ya haifar da ɗumamar yanayi sakamakon da yake tattare da dumamar yanayi kuwa wanda ake iya ganin shi a ƙasa shine sauyin da ya samar a fagen saukar sama da ɗaukewarsa wata shekarar a samu jinkiri ko kuma a sami wato saukarsa da wuri ko kuma a sami mamakon ruwan sama da yake share amfanin gona bayan damina ta yi kyau a sanadiyar haka manoma kan yi asarar abin da suke nomawa ta fuskoki guda biyu na farko dai idan ba su jin shawarwarin masu kula da ƙwararruwa a sararin samaniya da sanin yadda yanayi ke sauyawa da hasashen da suke yi na lokacin da ruwa zai sauka ko ɗaukewarsa har ma suna ba su shawarwari a kan cewa kada su yi noma a lokaci gaza su bari su lokaci kaza. to rashin jin wannan shawarwarin kan iya jefa manoma cikin asara na biyu idan aka sami mamakon ruwan da yake share abin da suka noma bayan ya nuna fuskar take jawo karancin abinci da akwai rashin tsaro a cikin yankunan arewa maso gabashin najeriya da kuma arewa maso yammacinta a gabas masu tsauran ra'ayin addini da suka hada boko haram da daular musulunci sun hana manoma sakat da zuwa gonakinsu hakanan kuma masunta da suke kamo kifi da kuma makiyayan dabbobi a yammacin arewa kuwa barayin daji ne suka addabi yankin da hana manoma isa gonakinsu su sace mutanen karkara da su ne ginshikin noma hanyoyi mabambanta da suke bi suke kawo manoma cikas da hana su bunƙasa harkar noma wasu lokutan suna ɗora wa manoman haraji idan suna son ɗibar amfanin gonar da suka noma idan kuwa su manoman suka gajiya ko ba su da kuɗin harajin da aka ɗora musu to wannan amfanin gonar zai ɓaci domin ba za a basu su isa gonar su ba har ya lalace ko kuma su barayin su yi abin da suka sata ko kuma su barayin su yi abin da suka saba su sace shi domin amfanin kansu to waɗannan irin kalubale da ake fuskanta su ne suka sa ƙasar najeriya a gwamnatocin bayan nan ta baiwa harkar noman rani muhimmanci domin cike giɓin da ake da shi na ƙarancin abinci da kuma tsadarsa saboda kamfasa. domin a ƙasa kamar najeriya musamman arewacinta shine damuna ce aka fi baiwa muhimmanci wajen yin noma wannan taron da aka buɗe abuja yana ƙarƙashin ƙoƙarin cimma wannan manufa ta lalubo hanyar wadata nahiyar afirka daga ciki har da najeriya da abinci a wurin wannan taron shugaban ƙasar ta najeriya bola ahmad tinubu ya aike da saƙo ta hannun joji akome wanda shine ya gabatar da jawabi a madadinsa daga cikin saƙon da shugaban ƙasar najeriya ɗin ya aike da shi shine yin kira ga ƙasashen afirka da su rungumi wannan noma na rani da kuma yadda za su rika alkanta ruwa domin cin moriyarsa wani sashen na jawabin ya kuma magana akan cewa kasashen afirka za su ci gaba da fuskantar kalubale ta wannan fuska idan har ba su rungumi noman rani ba da suke da damammakin yinsa masu yawa hakanan kuma sakon na shugaban kasar najeriya ya ce wannan taron da ake yi ya ba mu wata dama saboda mu aiki tare ta hanyar kaiwa ga ci gaba shugaba ahmad tinubu ya kuma yi ishara da yadda ƙasa kamar najeriya take da hekta miliyan uku da ɗaya da za a iya yin noma a kanta wacce kuma take a gabar tafkunan da suke cikin ƙasar kamar tafkin niger da kuma wato tafkin benue shi kuwa ministan ruwa na ƙasar najeriya professor Joseph utsef cewa gwamnatin ƙasar ta najeriya ta aiwatar da wasu manyan ayyuka waɗanda manufarsu shine samar da gagarumin sauyi a cikin harkar noman rani a ƙasar. ministan ya kuma kara da cewa aikin da yake a gabansa shine samar da makamashi da tsarin noman rani mai dawama a cikin kasar wannan aikin zai taimaka wajen cike giɓin da ake da shi domin kyautata tattalin arziki ta fuskar amfani da kuma sarrafa da alkanta ruwan da ake da shi da wadata ƙasa da abinci hakanan kuma ministan ya bayyana cewa wani sashe na wannan shirin da suke sanyi a nan gaba za su haɗa gwiwa ne da bankin duniya to da yake taron ba na najeriya ba ne kaɗai taro ne da ya shafi ƙasashen afirka wakilai mabambanta da kuma ƙwararru a fagen harkar noman rani sun gabatar da jawabansu da yake nufin cewa an canza salon noma a wannan nahiyar domin ganin cewa an wadata ta da abinci domin kalubalen da najeriya take fuskanta da akwai waɗanda suka yi gamayya ko kuma tarayya a kansu da ƙasashe da dama na afirka daga cikinsu da akwai batun sauyin yanayi idan muka dubi wato nahiyar afirka za mu ga cewa sauyin yanayi ya fito a fili a yankin gabashin wannan nahiya ta yadda ya haddasa mutuwar dabbobi saboda babu tsiran da yake fitowa domin <clears throat> idan muka dubi gabashin nahiyar afirka za mu ga wani salo na daban na kalubalen da ake fuskanta saboda sanadiyar dumamar yanayin duniya wanda shine kafewar ruwa da kuma rashin saukar ruwan sama na tsawon lokaci ta kai ga mutane da dama da suke makiyaya ne a cikin kasashe da dama na gabashin afirka sun zama bukata domin dabbobinsu sun mutu saboda babu ciyawar da za su ci a cikin daji maimakon ya zamanto masu samar da abinci sun zama su ne waɗanda ake baiwa abinci yanzu saboda akwai makiyayan da yanzu sun koma suna rayuwa ne a cikin sansanoni na 'yan gudun hijira wannan ya sa majalisar ɗinkin duniya ta shigar da ɗumamar yanayin duniya da kuma sauyin yanayi a cikin ɗaya daga cikin dalilan da za a iya karɓar mutane a matsayin 'yan hijira a duniya yin aiki tare a tsakanin ƙasashen na afirka domin lalubo hanyoyin da za a alkanta ruwan da ake da shi a cikin wannan nahiyar zai taimaka matuƙa wajen yin noman rani da zai cike gibin rashin da ake da shi ko kuma asarar ta kan faru saboda sanadiyar sauyin yanayin a lokacin damuna. ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba